Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da Shayuji Channel TV da ke nan Lagos. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Mai sauraron mu za su ji sunan malami. Sunana Abdullahi Umar. Na'am Abdullahi Umar barka da wannan lokaci. Mun gan ku yanzu kun zo kun taru a wannan wuri kuna kokarin hawa sahu na muzahara wanda sako kuke da bukatar isar a wannan lokaci. To sakon da muke so mu isar shine al'umma su fahimci cewa manzon Allah wani ramzi ne wanda ya hada dukkan kaunu. ko kuma ce wanda ke haɗa kawukan al'umma daga kowace irin makaranta mutum ya fito saboda kaiwa ga kamala manzon Allah wani, haske ne wanda yake kai mu ga, ga kamalanmu wanda idan muka lura haɗuwar da muka yi ta wannan ɓangaren ah, wata haɗuwa ce wacce ta fi ƙarfin kowane irin al'amari to wannan fitowa ɗin da muka yi ba komai ba ba illa saboda mu nuna soyayyar mu. da ƙaunar mu ga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaban halitta kuma fiyayyen halitta wanda shi ya zo mana da risala lalle wannan kenan shine makasudin fitowar mu kuma eh, na sani duk shekara mukan yi kokari ya zama da cewa mun yi wannan saboda sauke nauyi na nuna farin ciki a matsayin kuma ibada saboda shine silar mu ga zuwa ga samun wannan ni'ima ta addinin musulunci saboda haka shine wanda ya cancanci mu farin ciki da zagayowar ranar haihuwarsa. Malam Umar kamar yadda na ga yanzu fitowar da kuke kokarin yi ga shahada sistoci to kwanan nan wasu abubuwa sun faru lokacin da sistoci suka fito a Abuja Brazil da sauransu wasu abubuwa suka faru wanda wannan waƙiyan ta so sama muminai rai musamman almajirin Sheikh Ibrahim Zazzaki to me za ka kira akan wannan wannan abu da yake faru akan wannan lokaci to lalle abin da zan yi kira akai shine lalle al'umma su gane cewa al'amari na mata a addini ya samu asali ne tun lokacin mazarahama babu wata tafiya ta addini gaba ɗaya a annabawa ma musamman da zaka ga ba tare da an yi tafiya ba tare da mata ba kowace tafiya ta kowane annabi da mursalai da mujaddadai zaka ga cewa akwai wasu gwarazan mata da suka bada gudunmawa a addinin musulunci to kamar haka in muka dawo baya baya a lokacin Shehu Usman bin Fodio ta gama Allahu bi shi ma an yi gwagwarmaya da mata kuma sun bada gudunmawansu haka a wannan karnin ma na wannan mujaddadin da muke bi a yanzu maulana sharfuddin allama sai da ibrahim fi Zahulla, shi ma kuma ana tafiya kamar yadda sauran magabata ma'abota shugabancin addini suka yi suka yi nuni da cewa mata ma suna da fil da gudunmawan da za su bayar a addini to wannan shi yasa muke tafiya tare da 'yan uwa mata a wajen musharaka na al'amuran munasabobin addini to kuma abin da ya faru na kwanan baya wanda ya zama da cewa an yi cin zarafi ga mata har ta kai ma abin ya sosa zukatan al'umma wannan wani abu ne wanda wasu makiya za su ji daɗi kuma wani buri ne da kafiran duniya suke da shi na ganin cewa ya za a yi su kaskantar da wannan saboda hijabi wata barazana ce ga kafircin duniya idan mun lura boys na mata yana ɗaukakuwa yana da ƙarfi sosai a wajen al'amarin abin da ya shahi isar da saƙo na addinin musulunci to wannan suna da wannan buri na ya za a yi su ga sun ce wannan abin sai ya zama da cewa su kuma waɗanda suke ma'abota addini dole wannan abin su samu su rai saboda mu a wajenmu wannan umarni ne na Allah cewa su mata ɗin ya zama da cewa sun yi amfani da hijabi domin katangewa daga wasu al'amura da Allah subhanahu wata'ala ya kyamata. Wani jan kunne za ga ita jami'an tsaro akan wannan? To jan kunnen da zan yi a gare su shine lalle ya zama da cewa su sani cewa al'umman musulmi ba su gama fahimtar hakikanin abin da yake cikin sirrin hijabi na isar da sako ba amma a duk lokacin da suka iya tabbatarwa suka iya fahimta to lalle su sani ƙaryansu ya ƙare ƙaryansu ya kare kuma lalle al'umma za ta fahimta saboda masu kira suna nan suna kira mujaddadi wanda ya zo bayan shehu usman dan fodo wanda shehu usman bin fodo ta kamar bi rahmati ya yi mana bishara da shi a kitabul bushra ah, sharfuddin ibrahim almagribi yana nan kuma duk siffofi waɗanda Shehu Usman bin Fodio ta kamar Allah bi rahmati ya ba da misali da su to kuma mun gane su a tare da shi kuma muna kokarin bi kuma yana nan yana kokarin wayan ma al'umma da kai akan su fahimci hakikanin kansu da abin da yake daidai a tafiya addinin musulunci musamman har akan abin da ya shafi hijabi na sani in ban manta ba a wannan nahiya da muke babu wani mutum babu wata mace da ta fara sa hijabi in ba matarsa ba kuma a ƙarshe yanzu wanda kira za ka ga al'ummar musulmi wanda suke ganin kamar abin ya shafi ya shi'a ne kawai ba bangaren musulmi baki daya to lalle ni kiran da zan yi a gare su shine lalle su su mai da hankali su tsaya da basira su gane kuma su fahimci hakikanin su suwaye saboda sun riga sun ansa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ansa ta shike nuna cewa yanzu mutum ya zo a jerin musulmai to kuma aikata musulunci shine aikata abin da musulunci din ya zo da shi saboda haka shi hijabi umarni ne na Allah saboda haka tunda umarni ne na Allah kuma aya ne alqur'ani to lalle ya kamata ya zama da cewa al'umma su mai da hankalinsu su muhimmanta da al'amarin hijabi kuma kar su ji cewa wannan na 'yan shi'a kaɗai ne saboda 'yan shi'a ba su kaɗai ne musulmi ba kasancewar mutum shi'a ko ɗariƙa wannan makaranta ne mazhabi ne aƙida biyu ne a musulunci aƙidan ka a duniya kai aƙidan musulunci da kuma aƙidan kafirci aƙidan kafirci ita ce wacce maƙiya Allah suka goya ma baya aƙidan musulunci kuma su ne wa'anda aka shaida da kalmar la ilaha illallah wannan abin da ya haɗa mu ya fi ƙarfin bambancin fahimta saboda haka wannan ba na 'yan shi'a ba kawai ne na gaba ɗaya al'ummar musulmi ne saboda haka su mai da hankali su ɗauki al'amarin da muhimmanci kuma idan an taɓa hijabin ya zama da cewa su nuna damuwarsu da kuma ɗaukan mataki wanda ya cancanta. Na'am, mutum Malam Umar Allah ya saka lalakari.